a Washington, D.C. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau ma talatin ga watan Yuni na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen neman sauya tsarin ƙasa. sauraro muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce yayin da ake sauraron ra'ayoyin jama'a akan bukatar sake tsarin ƙasa a Najeriya ta waɗanne bangarori ne kuke ganin gwamnati za ta ƙara inganta rayuwar mata. Amsar mu ta farko ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe. Ya ce kamata ya gwamnati ta inganta rayuwar mata ta hanyar samar musu da ƙananan sana'o'i domin su samu abin dogaro da kai, ko da suna gidan mazajensu ne. To zara'u sai kuma amsar Husaini ɗan Alhaji Tam, inda ya ce, a gaskiya duk sabon tsarin da za a kawo muddin ba a magance cin hanci da rashawa ba to sai ya zama gara jiya da yau allah ya kyauta sai umar a usman cham ya ce yau da gobe kenan har kun ga bambancin rayuwar matasa maza da rayuwar mata a ƙasar ai sai dai mu roƙi mai kowa mai komai ya magance mana cin hanci da ke damun mu domin duk tsarin da aka kawo in dai cin hanci na nan da rai sai dai mu ce allah ya kyauta to sai kuma amsar haɗin gwiwa daga salihu isa fana a ƙaramar hukumar kamba jihar kebbi da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri da takwaran shi salihu jitama fana allah sa na faɗa daidai inda suka ce kamata ya yi gwamnati ta sawa mata aikin yi na gwamnati ko sana'o'i daban-daban tare da tallafin kuɗi wanda yake duk sana'ar da mace ta ji tafi ƙwarewa gare shi ga jari nan ba sai ta ce yaya zan yi ba domin gudanar da sana'o'in yadda ya kamata a tashi lafiya to masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawarmu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana. Mai sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin zaurenmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa da sauran jama'a na yau da kullum. A yau kuma muna tare ne da manyan baki wanda suka fito daga kungiyoyi manya-manya arewacin Najeriya da kuma ma ƙasar baki daya musamman kungiyoyin mata waɗanda za mu tattauna da su akan al'amarin sake tsarin kasa wato restructuring kamar yadda ake ta faɗi inda majalisar kasa ta aiwatar da eh, shi wannan zama inda take bi jiha jiha yanki yanki ganin cewa kowa ya faɗi albarkacin bakinsa kuma kowa ya fito da korafin da yake da shi da ya danganci abin da ya dame shi To kungiyar da muke tare da su muna tare da jam'iyyar matan arewa da kuma kungiyar lauyoyi mata na duniya baki ɗaya reshen Najeriya kuma reshen jihar Kaduna wato FIDA. Ina tare ne da Hajiya Rabi Musa Saulawa a matsayin shugabar jam'iyyar matan arewa sai Asma Mirza wacce ke taimaka mata ita ma a jam'iyyar matan arewa akwai Hajiya Isha Abdu Muhammad wacce ke lauya ce daga FIDA sai kuma Farida Abubakar ita ma daga jam'iyyar matan arewa wanda za su su tattauna wani al'amari tare da ni mai sauraro sai ku biyo mu to an yi yunkuri da dama akan gyaran tsarin zaman kasa da sauransu a wannan karo a zaman da aka yi wanda majalisar dattawa ta kaddama menene sabo da aka samu wani sun kudurori ne sababbi inda yanzu mata kuka gabatar don a sake kuma a sake wannan sabon tsari da kuke neman a yi wanda ya bambanta daga irin abubuwan da kuke korafi a kansu zan fara da jami'ar matan arewa don su ma sun gabatarwansu kuma sun bada korafinsu a wannan zama da aka yi kwanaki ta jarabi wa'insu abubuwa ku fito da su a matsayin matsalolin da mata suke fuskanta musamman ke da kike wakiltar matan arewa wa'insu irin matsalolin da ku fito da su a lokacin zaman nan da ya jibanci wanda kuma zai shafi rayuwar mata to alhamdulillah ah, mu dai abu ɗaya ne yake damun mu cewa ba a tafiya da mata a siyasance da mu muna gani cewa a can national assembly wato can majalisa ta kasa yawa majalisa ta kasa kun san cewa can ake fidda abubuwan da ya kamata kasa duk ta yi gaba daya dokoki da kuma sauransu kuma gaskiya ba mata a can ina gani ma ɗaya ke kawai daga arewa to ko lokacin da na je zan yi magana duk sanatocin su wurin shida ko bakwai ne duk maza ne kuma kafin ne magana sai da na gaishe su na ce masu sanatoci sannan ku da zuwa duk da ne ba mace ɗaya ma a cikin su to mu muna gani cewa dole dole dai a taimaka mana tun da mun ga a siyasance din ma ba a bari ma mu kai ko ina daga primaries ake fidda mana mata kuma mata ma suna jin tsoron su shiga siyasa to muna so duk wannan abubuwan a canza shi a ba dama eh, a ba mata dama su shiga siyasa ba tsoro ba wani tunanin ai ba ma inda za mu kai ko kuma sai muna da kuɗi a ba mu dama kun ga a cikin sanatocin nan uku a kowane eh, zo a ce mace ɗaya ne dole ko ta yaya ne mutane dan in ba haka nan ya faru ba ba za a ba mu dama ba to mun je rubuce-rubucen mu nuna cewa gaskiya mata ba a bar mu muna shiga abubuwa da yawa wato ana ce mashi gender inclusion to mun yi wannan magana kuma mun yi maganan cewa a siyasance ma a ba mata dama daga 'yan arewa su shiga siyasa a zaɓe su kuma a ban mu mu ma mu ga abin da za mu taimaka mu arewa. Kafin maza zan kara tambaya ki shin rashin dama ne kuke korafi kai ko kuwa a gazawar ku ko kuma rashin kwarewar matan da cancanta? Wallahi ba a ba dama ne tunda ai matan suna nan kuma ba wai ba sa kokari ba duk da dai na gaya miki tsoro ne yake hana su shiga. don suna tsoro daga ka shiga din nan a ce maka wannan a ce maka wancan kin in ma kana da miji a je a cima mijin eh, ya za ka bar matarka kuma kin san abin sai da kuɗi to mu kuma mata ina ka ga kuɗin shiga wannan abu saboda haka akwai abubuwa da yawa da suke hana mu shiga amma matan ma dai suna shiga amma mu ba ma son mata biyar ko goma muna so kamar ɗari biyu ɗari uku kila a cikin su ma samu koda guda hamsin to saboda haka rashin ba mu dama ne tunda ko mun shiga a primaries nan da nan za ga an cire mu fida ku kungiya ce ta lauyoyi mata wanda kuke da rasa a kowace ƙasa na faɗin duniyan nan bisa tsarin karantarwa da sauransu in an tambaye ki yanzu menene kika fi fahimta akan maganar sake ko kuma sabunta tsarin ƙasa kamar ya zaki mana bayani don masu sauraro su fahimta ni dai a ganin ana maganar restructuring ana so a sake salon yadda harkar um, tafiyar da ƙasa yake a samu sabon abu ko a fito da wani abu sabo a ci gaba kamar yadda magabata suka faɗa magana ne ake so a gyara tsari da mu ma matan ya zama an kyautata mana yadda mazan su ma suke samun kyautatawa kamar yadda hajiya rabi musa saula ta faɗi a misali in ka je can national assembly ba mace ta majalisar ƙasa majalisar ƙasa ba mace kuma idan muna da matsalolin mu kaɗai muka san matsalolin mu namiji bai san matsalar mu ba san yadda za mu yi mu tabbatar da cewa abin da muke nema din nan an fasin ko tabbatar da cewa an yi shi an yi shi ne da ce amma idan aka ce duk maza ne a wajen wasan ku mu ba ko da muka je muka gaya musu ga matsalolin mun san da barin magana za su yi mm. to shine muke kokarin cewa mu ga cewa mata ma an tafi da su so kenan wannan shine abin da kuka gabatar a matsayin koken mu na jam'iyyar matan arewa to an yi magana akan samun daidaito wato na ji kuna ta magana akan equity da sauransu wato samun daidaito tsakanin maza da mata din shin dama kuna da wani sako da korafi ne kan cewa ba a ku dama na ga akwai makarantar boko kuna yi suna yi an kwaje asibiti ba a cewa na ku gadon daban da nasu a fagen mulkin ma ku ne ba ku fito ba a yanda suke ta cewa wani abu ne samo da kuke so kuma a ƙara dubawa akan maganar daidaito ni bari in tambaye wani abu ɗinta yanzu kina gani mace wanda take india ko pakistan ko bangladesh da sauransu da sun yi shugabanni mace mm. sun fi wayo ne kokola ne fiye da mace na nigeria to ba haka ba ne a ba su fi ba an ba su wuri ne har suka kai ga wannan matsayi mu ma haka nan kasan in an ba mu yadda za mu yi ba wai ba mu mata wanda ba su da karatu akwai su fa babu wanda wai babu wanda suke da wayoyi abu akwai fa danna su ake yi dama cikin ake yana su babu eh ba za a yadda ba kai kai ka daga kai daga can wai ai kai kai baka da kirki ai kai kai baki da kunya kai kai kai har da tambayar mijinta ya kake kake zaune da wannan matan ba ta maka rishin kunya a gida me na rishin kunya da wannan abu me yasa sai ka gan duk mace da take da aure tana jin tsoro ma ta shiga wani harka da za a zage da ita da mijinta. To ai abin ne. wannan abun yana kawo tashin hankali. Duk abin mace kuma mai aure abin da zai taba mata aure zai rauna mata da aure za ta guje shi. to abubuwan da yawa irin wannan yake kawo wa mace bata kai ko ina ba to ba kya ganin kamar magabata ne suka fara bata wuri inda aka samu macen da ta fi kowa iya halin dan bera wata ma maciji ne ta ya kwashe kudin wata kuma ta ɗibi kudin an ce inda za a kasafa Najeriya an shekara na wannan kuma in kin duba baya ita kawai aka sata gaba wani mai jan jakan bera din nan wani namiji ne hulan mazan ne wani lokaci dan suna neman yadda za su da mu daga wannan hmm. wurin sai ki ga namiji ne yake sa ki kike wasu abu a nan arewa ni ina gani har da addini eh, a nan arewa shike danne mu mata in mun fito sai a ce addini ya hana mu yi kaza addini ya hana mu fita addini ya mazan mu suna amfani da wannan reason din su hana mata mu fita to kuna ganin ba haka bane ba addini mu a a suna addini yanda suke so da zai taimake su su su mm. a nigeria in kin je kin duba kirgin mutum yawan mutum in mutum dari ne akwai kamsin mace akwai kamsin namiji to yanzu mun rena wancan kamsin mun mai da shi kamar jaka to kai kamar mota tana da taya hudu biyu ka je ka sice ka sice ba iska mota za ta yi tafiya e to za a iya gungura ta ai kuna dai ganin kamar al'ada ita ba ruwanta a cikin magana akwai al'ada ai shi ne ma akan gaba eh. akwai al'ada don a nan ma Najeriya amma a nan arewaci ma an fi wani lokaci ma sai kiga al'adan ma ya fi fifi ya fi ya fi an fifita shi an ta shi ma kan eh, da suka ce mata ne shugabanni head of state fa gaba mm. daya mm. kasar gaba daya kasar gaba daya mm. musulmai ne su ya aka yi ma ta a nan sai a ce mace ba za ta yi ba za ta shugabanci ba za ta yi shugabanci kwarai da gaske ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza mata so sun ka shashe mu mata alma girma alma girma a mata to mata Har yanzu fa ana nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen zauren namu domin jin ci gabar wannan tattaunawar. Kamar ake Bangladesh da suka ce mata ne shugabannin head of state fa gaba mm. daya. Mm. Kasar gaba daya. Kasar gaba daya. Musulmai ne su. Ya aka yi mata. Ma'ana sai a ce mace ba za ta shugabanci ba. Ba za ta ba. za ta shugabanci kwarai da gaske. To ba an ba ku dama ba kun ki mace ta fito ba da ɗan ba. Eh da wannan mata muna da. Wayanda suka fito. Dan zan iya tunawa da Sara Jibril ta fito ta takarar shugaban kasa. Ƙuri'ar adda ta jefa wa kanta shi kaɗai ne ke cikin. To amma ita ma an ita dan bata nemi matan ba. Fida, wa'insu abubuwa kuka gabatar a lokacin da ake wannan zama na majalisa don jin ra'ayin jama'a kan yadda za a sake tsabinta tsarin kasa. To lokacin da muka je akwai mutanen da suka je Kano suka gabatar da korafe-korafenmu akan sabon tsari da suke so a dan sa wasu abubuwa a ciki. Na farko suna sun yi maganar maternity leave wanda in mace ta haihu a bata dama ta zauna a gida ta kula da yaro. wato hutun haihuwa da hutun haihuwa mm. suna so a maida shi har wata shida mm. amma ina ganin kamar kaduna ma an riga an wanda kuma tare da albashi tare da albashi eh. kaduna ana in fact ma a wasu wuraren har mazan ma ana barin su mm. su basi eh, ana kiran shi paternity leave banda wannan kuma mun yi magana akan state policing wanda yanzu wato tsarin samun jami'an tsaro na jiha na kowane jiha wanda muka ce mu yanzu a ganin mu dai yanzu bai kamata a fitar da wannan ba saboda yadda muke ganin abubuwa suna tafiya sai kuma mun yi magana akan cewa muna son a ba a ma'aikata a ware wuri inda mace in ta haihu ta koma aiki bayan wata shida za ta iya zuwa da yaronta tana kula da shi a idanta har lokacin da za ta tashi wato bangaren da haka ba sai ta bar shi a gida ba sai ta tafi da shi can ma'aikata to a duka waɗannan abubuwan da aka gabatar kuna da wani ƙwarin gwiwa da yake nan ku cewa za a wani abu akan shi wannan taron da aka yi na sabunta tsarin ƙasa to zan ce gaskiya um, tunda na taɓa zuwa na wani da aka yi wurin shekaru da suka dan wuce a gaba kuma wani sanata ya man bayani cewa lokacin jonathan yana abin nan an dunkular da komai ne a wuri ɗaya aka kai mishi don an su abubuwa a ciki sai ya ki yadda. amma yanzu an yi shi daban-daban daban-daban saboda haka in aka kai ma shugaban kasa sai ya fidda wanda ya ga cewa bai yi ba sauran kuma yawan na kowane tsari wancan din dunkula su aka yi gaba daya amma na yanzu din an yi su daban-daban to muna muna da roƙon Allah yanzu dai kila a ji maganar mu na cewa din nan a cikin kashi uku a ba mata kashi daya a koma ne ake ciki na siyasa because shine gaskiya na shugabanci shine ya dame mu gaskiya tunda yana na gaya miki nan ba a bamu dama to kila in aka in aka yi law kenan ba doka cewa a kowane sanata uku dole ɗaya mace ce kila kila za Allah zai zai taimake mu samu matan da za su je su taimaka mana a al'umma abin da ta ce din muna nan dai muna roƙon Allah Allah ubangiji sa kamar da ta ce ba wai mun ce za mu je mu haɗa kai da su ba ne mun ce cikin kashi uku a bamu guda ɗaya to mun ga ko ba wani abu mai yawa muke roƙo ba so muna nan muna roƙon Allah mu ga ko Allah zai kuma za mu yi follow up gaskiya ma sun ce ai ma kun fi su yawa ba ma karɓa da zauna haka muna jiran su ba ba mu ba gaskiya za mu follow up da za ku ci gaba da bin za mu ci gaba da da da wanda tuntuba mu tuntuba mu ga ko Allah zai ba mu nasara to a ganin ku shin akwai ma buƙatar sake zabunta tsarin kasar to a shin a a akwai canjin lokaci yana yana canja kullum yanayi yana canja lokaci na canja da lokacin kakanninmu ba kwamfuta ko yanzu in ba kwamfuta ba za ka iya rai ba mm. ba waya in yanzu ba waya ba za ka iya rayuwa ba rayuwa ba ta daɗi ba za to ni dai in ni na wadai kusan ba za a iya yi ba kenan <laughs> to kin ga tun da akwai na canjawa haka yana ya kamata a dan canja madokokin ya su dace da rayuwar na yanzu tun da ba littafin na sarki bane wanda ba za a iya canja mata komai ba ko su kuma fara dini to kan gane ya kamata abin ya yi tafiya yanda yanzu yanayi na yanzu mm-hmm. rayuwa na yanzu mm-hmm. kina ganin ya ma kamata ma a aro wannan batun na maganar sake hukunce sabunta tsarin kasa? to ya kuma dole mana tun da na gaya maki a duk eh, arewa gaba daya 19 northern states da fct wai a ce mace ce daya kawai sanata ai dole mu tashi in ma idan na ce ma yaƙi ne suna man dariya da na gama ba da abin din na ce ma sanatocin da suke zaune na ce in sha ma Allah nan da wani shekara uku ko hudu duk kujerun mata duk za mu sa suka ta dariya to haka muke so insha Allah to wadan ke ta bangaren mulki ko shi ne damuwa wallahi shine damuwa kowane sauran abubuwa daidai yake ai daga nan ake fara yawa daga nan ake fara in muka samu matan da yawa a nan gun kina tsammani in suka fara fi dokoki da zai shafi mata ai fi mana da mu je muna ihu na muna ihu can ba mai ji amma su daga can suka ce ga doka za a yi dole kowane state sai ya bi wannan doka wato kun je kan macijin za a saro ba abinda kuka tsaya ba to hajji aisha ana ta magana akan maganar a sake tsari sake tsari na kasar nan hmm. a matsayin ta lauya wani bukata ke ganin ya kawo wannan abu ko kuma kina ganin ma kawai a bari Najeriya a yanda take ya fi tsari. Eh to ni dai a gani na in ma dai za a yi canji ba da yawa ba. To eh. to wani bangare da wani bangare ke Eh to yadda take magana akan mata a sa mata a cikin harkan shugabanci amma ba komi ne za a canza ba. constitution din mu a yadda take a yanzu wato kundin tsarin mulki eh a yadda take a yanzu ni a gani na in za a bi ta ba sai an wani canza ta ba ita ko gida kundin tsarin mulki eh, ta ba sai an wani canza ta ba to an ce ra'ayi ga wani rawa kuma a matsayin ku na kungiyoyin mata yanzu da kuke dukkan kamar wakilai ne na mata kuna ganin akwai wani karfi da wani gudunmawa da mace za ta iya bada wurin shugabanci din kuma da ci gaban kasa ƙwarai mana wurin da dan adam yake samu koyi komai a duniya ita ne za ta nuna da namiji da na mace dukansu yadda za su zama rayuwarsu a duniya kuma a samu lahira mai amfani to ita kuma ita ne aka bata baya mota na gudu an bata baya ah, tura mata <laughs> ya ya kasan za ta yi tafiya kin dai gane magana na ko dole ita dole tana cikin harka in kuma ba sata wajen shugabanci ba shugabanci ta nemi ta yi ta gyara dokoki ta gyara yadda makaranta syllabus waye inda makaranta ne ta bangaren asibiti da gyara irin harkan mata na asibiti da sauransu in ba a sata cikin harkan ba ya mota nigeria zai tafiya ai sai ya tafiya ya tafa da rami kice injin ne dai na ba lafiya amma kan ne ba da ba sun da malama da wani rawa mace za ta iya takawa wacce ke ganin zata ko har yanzu kiɗan da ake bugawa ne bile da takun na tara a ita mace kamar da asma ta faɗi mu ne uwa mu ne mata mu ne kuma in matsala ta tashi ko yake yake da faɗa da wa ake zaki ga duk karshen ta abin yana dawowa ita ce komai sannan yau ko mutuwa na miji yayi mace ta fi wahala in mace ne ta mutu miji zai je aure wata mm. so kamar yadda ta faɗa duk abin da ake duk ba a tunanin wannan duk ba a tunanin mu ne iyayen mu ne matan mu ne kakannin mu ne mu ake ban ma gida da su mu ne ma gina al'umma mu ne gina al'umma to sai a ban mu kina can gefe sai a ban ma baya ko lokacin fada da yaki da waye sai ki ga mace ce idan kika duba percentage mata da suke zama affected da wato girgizar mata da suke zama eh aka samu wani crisis a wurin sai ki ga mm. mazan ba su da An anya so da suka ce su ake kashe tun da su suke yaki to wasu wake wake wahala. wake wake ma jawo yakin ai ba mu bane matan ba mazan bane ko mazan ne suke suke yaki tashi ka dai ka hana yaki ba mace bane ba ta tabbata ni wato kuma ka suke jawo suke jawo abubuwan har a zo a yi ya kai ga wani wuri sai ka ga mace ta ta koma baya ta ce ta saboda tana tunanin idan aka yi faɗin ma abin kanta zai dawo Da kanta zai dawo saboda haka dole za ta yi abin nan amma kuma mu ake bari a baya fida gudunmawar da mata za su iya bada a shugabanci kuna ta cika baki kuna ta ihu ba a yi muku ba an ci kun ce a hana ku damawa amma kun ce kun kwari kun iya kuma kun shirya yanzu haka idan aka bada akwai wani gudunmawa da mace kuke ganin za ta bada wani zai canza tsarin kasa kwarai da gaske a gwada a gani a gwada a gani mm-hmm. za a ga abin da mata ko za su yi shi nan ma yanzu suna yi kamar da mai me kuke yi tunda a cikin kun ce sanatan ba yawa an ba ku um, dama a soja ba ku dan yayan ku je sojoji kungiyoyin ne mu ne fa na mata eh, eh. Mm. suna mun yunkuro muna kokari muna iyakacin kokarin mu to in aka ba ku dama za ku yi za ku fiye da abin da muke wannan kiran dai kada ku sha'afa har yanzu dai ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yau Madalla masu sauraron mu mun samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa da wa muke magana. Bashir Tela ne daga layin Nawika a cikin garin lafiyan bare-bare a jihar Nasarawa. Muna jin ka Bashir Tela. A gaskiya na ji daɗin batu da aka yi da mata a zore kuma yana da kyau a ce ana ba mata aikinsu a kowane bangare na ci gaban ƙasa. Kuma kafin a ba su dama su ma mata yana da kyau su ringa ba ma mata 'yan uwansu goyon baya saboda wani lokaci akasari idan aka ba mace abu to ba mai suka da guri tsome da waɗansu maganganu illa face yan uwanta mata saboda haka muna goyon bayan a ba mata eh, eh, a ba su dama a kowane bangare na cigaban ƙasa na gode a tashi lafiya. To mun gode Bashir Tela da wannan kira naka daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba Jina Sokoto a Najeriya. A gaskiya ya kamata kan a ci gaba da ba mata musamman ma dama a dinda shahi shugabanci. Sai idan muka duba mata suna da riƙon amana da kuma tsare gaskiya. Kuma idan aka ba su wannan dama gaskiya za a samu ci gaba tsare da gaske musamman ma a dinda shugabanci a shahi shugabanci na ci gaban ƙasa. da haka muna ƙara kira da Allah kara ba su dama saboda ya kamata a ci gaba da taimaka musu gar a kawo wani soke-soke da abubuwa wanda bai kamata ba wannan shine ra'ayina na gode DOA. To mun gode Bello Garba da wannan kira naka muna godiya masu sauraro yau maudu'in namu muna tattaunawa ne akan wani bangarori kuke ganin gwamnati ya kamata ta ƙara ingantawa wajen bawa rayuwar mata mun sami kiranmu na gaba da wa muke magana kuna magana da abubakar abdulsalam daga yan boshi state mr local government muna jin ka abubakar abdulsalam wannan wajen da kudin koyar da muhimmanci ne saboda su mata nima a na fahimtar ya kamata ana ba su maudu'i a wajen shugabanci mm. saboda ba dan komai ba ko da musulunci ya ce shugabanci ya yafi karfi wajen maza to amma bisa laruri mu najeriya yanzu ya kamata a rika ba mata kuma mu jarraba su ga saboda maza sun kusan kusan su kasa saboda cin hanci da rashawa maza sun an yi sun ke dainawa dan haka muna ga mata za su gyara mana kasar ina goyon baya a baiwa mata yanci a baya baya mata shugabanci ta kowane fanni sanata ne shugaban kasa gwamnoni da sauransu ministoci ina goyon baya ni abubakar salam a ba su wannan shugabanci Mun gode Abubakar Abdulsalam daga Zamfara da muke magana. Dawa muke magana daga jihar Zamfara. To da alama mun rasa wannan kira masu sauraro yau dai maudu'in namu na yau muna magana akan wani irin a wani bangare kuke ganin gwamnati ya kamata ta inganta rayuwar mata. mun sami kiranmu na gaba daga jos jihar plateau da wa muke magana muna jin ka allah saka muku alkai mun gode da wannan kira naka yau dai ka ji maudu'in namu me muke tattaunawa a kai me zaka ce to mun rasa na jos mun samu wani kiranmu na gaba da wa muke magana kuna magana da ɗan asabe adamu gadawa kalmar hukumar mito bauchi nigeria muna jin ka ɗan asabe yawwa batun batun mata ga gudumawar mata ga shugabanci yana da kyau kwarai da gaske musamman ta fannin tsaro da sauransu to amma a siyasa irin ta najeriya a mazan maya suka kare ne gaskiya sai dai an yi shiri sosai akwai aiki mai yawa a gaban mata kwarai haka ne to amma ai kana ji maudu'in namu yana maganan yadda gwamnati za ta canza tsarin ta ne akan to masu sauraro eh, eh to na ji wannan amma gaskiya batu ne na majalisa sai dai su fita majalisa a samu dokoki masu kyau to mun gode da wannan kira naka muna godiya da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku A nan kuma mu zai dasa aya a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fagge daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Yan wasan